radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum daga nan Radio Hausa biyu hacce muke muku sallama a shirin muna yammaci zango na uku mana karshe a wani ranar ta Asabar. To ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da bayan labaran duniya da kuma dauke da shirin nan na Afirka a yau. Muna kuma dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa. A mu dauke da shirin tarbiyyar iyali sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen namu na wannan yammacin. amma kafin duk waɗannan gashir nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar tara ga watan yuli shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma ga watan zulhijja na shekara ta 1443 hijirar kamariya masu saurari ko san cewa shekaru ashirin da suka gabata rana irin ta yau wato tara ga watan yulin shekara ta dubu da biyu shugabannin kasashen afirka suka sauya sunan kungiyar haɗin kan kasashen afirka wato oeu zuwa tarayyar afirka wato au an kafa kungiyar oeu ne a shekara ta 1963 da nufin nema wa sauran kasashen nahiyar afirka waɗanda ba su samu 'yancin kai ba samun 'yancin kansu daga mulkin mallaka kuma warware matsaloli da suke tasowa tsakanin su sai kuma a rana irin ta yau a taron su na birnin daban na kasar afirka ta kudu shugabannin kungiyar au suka kafa tarayya afirka ko kuma au au dai tana da majalisar dokoki kwamitin zartarwa bankin afirka asusun lamuni kwamitin shari'a da kuma kwamitocin tsaro da sulhu mazaunin kungiyar a halin su dai yana birnin addis ababa ne na kasar ethiopia da ƙarshe masu ware sun cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan yulin shekara ta goma sha daya ƙasar sudan ta kudu ta balle daga ƙasar sudan kuma ta zama ƙasa mai cin gishin kanta wannan mataki dai ya zo ne bayan gudanar da ƙuri'ar raba gardama dangane da ɓallewa ko ci gaba da kasancewar yankin kudancin sudan a cikin jamhuriyar sudan inda aksarin mutanen yankin kudancin sudan ɗin suka zaɓi ɓallewa daga ƙasar sudan tun a cikin shekara ta 1955 ne dai aka fara yaki a tsakanin kiristoci da musulmi a ƙasar ta sudan amma an yi sulhu a tsakaninsu a cikin shekara ta 1972 sai kuma a cikin shekara ta 1983 wata rikici tsakanin arewa da kudancin ta sake barkewa har zuwa shekara ta 2005 inda suka sake wani sulhun amma duk da haka wasu daga cikin kasashen turawan yammacin duniya sun ci gaba da tunzura mahukuntan sudan ta kudu akan su tsaya tsayin daka wajen ganin cewa sun balle daga kasar sudan daga ƙarshe dai kudancin sudan ƙarƙashin jagorancin silva kir ya balle a cikin shekara ta 2011 tare da kafa ƙasa mai cin gishin kanta a rana irin ta yau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 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11.20 zuwa 11.50 a agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 sha shida kilohertz da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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokaci to shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mura labaran duniya to da farko ga muhimman kanin ta fiye da dubu ɗari da hamsin ne suka gudanar da sallar idi a yau a masallacin al'aƙasa shugaba putin na rasha ta yi al'ummar musulmi murnan idin babbar sallah iran ta ce babban jirgin ruwan yaƙi na damoban zai shiga hannun dana sojin ƙasar to yanzu kuma ga labaran da ke dake falasdinawa 150 ne suka gudanar da sallar ede na babbar sallah a yau a masallacin al'akasa sannan kuma a lokaci guda falasdinawa na yankin zirin gaza sun gudanar da ede a wannan yanki da gwamnatin isra'ila ta yi wa gawanya kamfanin dillancin labaran ekna ya ba da rahoton cewa yau asabar tar ga watan yuli a gudanar da sallar ede a harabar masallacin al'akasa tare da halartar masallata kimanin dubu da hamsin al'ummar falasdino maza da mata manya da ƙanana da kuma tsaffi sun gudanar da sallar idin a yau duk da irin matakan da isra'il ta ɗauka a kan wannan batu wasu daga cikin waɗanda ba su samu shiga cikin masallacin ba bayan da isra'ila ta hana su shiga sun gudanar da sallar a gefen harabar masallacin falasina masu fafutuka su raba kyautuka ga ƙananan yara da kuma iyayensu a masallacin kudus a yau duk da irin matakan da isra'ila ta ɗauka a safiyar yau a yankunan birnin kudus dubban falasinawa sun ci gaba da yin tururuwa domin halartar sallar idi a masallacin mai albarka a yau asabar shugaban kasar rasha vladimir putin ya taya al'ummar musulmi murnar zagayowar ranar sallah babba vladimir putin ya taya al'ummar musulmin kasar rasha murnar bukukuwan sallah inda ya ce muna farin ciki da yadda al'ummar musulmi a kasar rasha suke taka gagarumin rawa wajen ganin cewa an samu ci gaba a dukkanin harkoki na rayuwa a kasar tare da mai da hankali akan aiwatar da ayyukan jin kai ilimi da wayar da kan jama'a da kuma ilmantar da matasa putin ya bayyana cewa ayyukan al'ummar musulmi na da matukar muhimmanci wajen wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'ummomi wanda wannan babban al'amari ne da yake a matsayin gudunmuwa da musulmi suke bayarwa a tsakanin al'ummar ƙasar rasha ya ƙara cewa idan babbar sallah wanda ke nuni da kawo ƙarshen babbar rukuni na aikin haji na arafa a wurare masu tsarki yana ɗauke da ma'ana mai zurfi ta ɗabi'a da ruhi da kuma hidima ga haɗin kan mutane da kyakkyawan ɗabi'u masu ɗorewa da kuma yaɗa ƙaunar juna a tsakanin bil'adama da mutuntawa da kuma jin ƙai. shugaba putin ya yi wa al'ummar musulmi fatan gudanar da bukukuwan sallah a cikin ƙoshin lafiya da farin ciki da nasara da kuma wadata a yau dai aksarin kasashen musulmi a duniya suke gudanar da bukukuwan idin babbar sallah a bana bayan gudanar da tsayuwar arafa a jiya to jama'a masu sauri kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran kwamandan sojin ruwa na kasar iran real admiral shahram irani ya ce jirgin ruwan yaƙi samfarin da moban wanda iran ɗin ta kera a cikin gida da na'urori na zamani na musamman nan ba da jama'a ba zai shiga aiki a ƙarƙashin dana sojin ruwa ta tekun caspian da ke arewacin ƙasar iran kuma da ya bayyana hakan ne a ranar asabar lokacin da yake karɓar wani atisayi na soja mai suna sustainable security 1401 na kwanaki biyu a cikin tekun caspian ya kuma bayyana cewa an samar da moban ne da nufin kare martabar yankunan kasar da ke gabar tekun caspian hafsan sojin ruwan na kasar iran ya kuma yaba da ci gaban da aka samu ta hanyar fasahar kere-kere musamman ta fuskacin ayyukan soja a kasar ta iran wanda zai kara karfafa tsaron kasar da kuma al'ummar yankin ya kuma jaddada muhimmancin yin ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin iran da sauran kasashen yankin domin tabbatar da tsaro na al'ummar wannan yanki ba tare da yin kutse na kasashen ƙetare ba shugaban ƙasar rwanda paul kagame ya ce zai tsaya a takara a zaben shugaban ƙasar da ke tafe a shekara ta 2024 a wata tattaunawa ta talabijin shugaban mai shekaru 64 a duniya ya ce yana duba yiwuwar ya kasance a kan karagar shugabancin kasar rwanda nan da shekaru 20 masu zuwa a shekara ta 2015 ne dai kagame ya soya kundin tsarin mulkin kasar rwanda abinda ya ba shi damar ci gaba da mulki har zuwa shekara ta 2024 a zaben shugaban kasar da ya gabata alkalamin hukumar zaɓe sun nuna cewa ya lashe zaɓe da kashi 99 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada sakamakon da masu son ido na kasashen waje suka yi watsi da shi to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka suna ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga a taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun furucin jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin ƙasar Libya ne da a ciki ta jaddada cewa hanyar warware rikicin ƙasar ta Libya ita ce ɗaukan matakin gudanar da zaɓuka a ƙasar da ni suno wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. bai ba da shawara ta musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie turko williams ta yi kira ga dukkanin bangarorin ƙasar ta libya kan yin watsi da saɓanin da ke tsakanin su domin sake tsara taswirar gudanar da zaɓuka a ƙasar stephanie williams ta ƙara da cewa hakikanin gaskiya sun mayar da hankali ne kan batun harkokin siyasa a ƙasar libya kuma bayan kawo ƙarshen zaman taron birnin geneva wanda kafin na an gudanar da zaman taron birnin alkahira na kasar masar a dukkanin zaman tarurrukan an mayar da hankali ne kan dawo da libya kan taswirar da za ta kai ga gudanar da zabuka a kasar turko williams ta jaddada cewa gudanar da zabuka ce kadai za ta magance matsalolin da ake fuskanta a kasar musamman rikicin shugabanci da ya kai ga samar da gwamnatoci biyu Stephanie Williams ta jaddada cewa ba za ta yi magana kan zaben wani mutum ba saboda lamari ne da ya shafi al'ummar Libya domin ita ke da haƙƙin zaɓar duk wanda take so ya wakilce ta. Tana mai bayyana cewa lokaci ya yi da jami'an Libya za su yi watsi da duk wani saɓanin mahangar siyasa domin yin riko da taswirar da za ta kai ga gudanar da zaɓuka a ƙasar. a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata ne majalisar shugabancin libya ta sanar da wani shiri da zai kai ga warware dambaruwar siyasa a kasar da suka hada da kiyaye haɗin kai da kawo ƙarshen rarrabuwan kai tana mai kira kan hanzarta gudanar da zaman shawarwari tsakanin ɓangarorin siyasar kasar da nufin samun daidaiton baki kan bayyanannun tsare-tsare da suka dace a bi wajen gudanar da zaɓuka a kasar a gefe guda kuma stephen turko williams tana ganin kan cewa tabbas rashin amsa bukatun al'ummar libya kan hanzarta zaɓuka domin kawo ƙarshen rigingimu da tashe-tashen hankula a ƙasar lamari ne da zai ƙara rubuta wutan zanga-zangar da aka fara a cikin 'yan kwanakin nan a sassa daban-daban na ƙasar tana mai jaddada cewa abin da ake gani tare da ji a kiraye-kirayen da al'ummar libya take yi a lokacin gudanar da zanga-zangar kirani na neman hanzarta gudanar da zaɓuka a ƙasar stephanie tana mai fayyace cewar a zanga-zangar da jama'a suka fito a garuruwan yammacin libya da bashi gami da kudanci duk suna jaddada yin kira ne kan kawo ƙarshen dukkanin jami'an cibiyoyin gwamnati da suke gudanar da ƙasar a halin yanzu domin mai gurbin su da zababbun wakilan al'umma ba tare da jinkiri ba hakika a wani bayanin haɗin gwiwa da jam'iyyun siyasa 31 suka fitar a ƙasar libya a ƙarshen watan yunin da ya gabata sun jaddada wajabcin mutunta ra'ayin al'ummar ƙasar da aiwatar da bukatunsu na ganin an gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki cikin gaggawa kuma suna ɗaukan yin watsi da buƙatun nasu a matsayin cin amanar ƙasa kuma laifi da tarihi ba zai taɓa gafartawa ba wannan bayanin haɗin gwiwa na jam'iyyun siyasar libya ya zo ne a lokacin gudanar da zanga-zangar jama'a a sassa daban-daban ta kasar inda al'ummar kasar ta fito tana yin tir da matsalar taɓarɓarewar yanayin rayuwa ta yadda jami'ai da suke rike da madafin iko a ƙasar suka yi watsi da bukatun al'umma domin kare manufofinsu don haka al'ummar libya take son kawo su ta hanyar gudanar da zaɓuka da za su kai mutane ga zaɓar waɗanda suke so su wakilce su a harkokin gudanar da ƙasar. a nashi bangaren saiful islam gaddafi dan hambararren shugaban ƙasar libya Muhammad gaddafi ya gabatar da wani shiri a tsakanin shawarwari guda biyu kan abin da ya bayyana a matsayin hanyar warware rikicin ƙasar cikin lumana bisa la'akari da cewa wannan wani yunkuri ne na ƙarshe na ƙoƙarin fita daga halin tsaka mai wuya da ake ciki a ƙasar, ba tare da zubar da jini ba shawarar farko ta kunshi gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki tare da bada da dama ga kowa da kowa ya tsaya takara ba tare da ware wata jam'iyya ba kuma zaɓukan su gudana ƙarƙashin kulawa da sanya idon hukuma da ba ta goyon bayan kowane ɓangare a waɗannan shawarwari da saiful islam gaddafi ya wallafa ta hanyar shafinsa na facebook ya fayyace cewar shawara ta farko tana buƙatar samun wata hukuma da ba ta goyon bayan kowane ɓangare don tsara wasu dokoki da samar da cibiyoyin gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasa cikin ɗan gajeren lokaci kuma ba tare da hana kowane ɓangare haƙƙin haƙƙinsa sani tsayawa takara a ƙasar ba kawai a baiwa al'ummar ƙasa haƙƙin zaben wanda ta ga ya fi cancanta a mahangarta a mahangar saiful islam yana ganin wannan shine zaɓi mafi dacewa ko da yake aiwatar da ita zai wahala a irin yanayin da ake ciki a ƙasar ta libya a halin yanzu haka shawara ta biyu da saiful islam gaddafi ya gabatar tana kunshe da cewa janyewar dukkanin mutanen da suke da alaka da rikicin siyasar libya a halin yanzu daga takarar shugabancin kasa a wannan gaba dubi da yadda aka samu sabani da sharuɗan tsayawa takarar shugabancin kasa kuma kowane bangare yana son gindaya wasu sharuɗa domin hana waɗanda baya so samun damar tsayawa takarar shugabancin ƙasar. sakamakon haka saiful islam yake gabatar da shawarar cewa dukkanin waɗannan ire-iren mutane su ɗauki matakin janyewa daga harkar tsayawa takara baki ɗaya ba tare da togiya ba bukatar bin tsarin janyewarsu daga takarar shugabancin ƙasa wata hikima ce ta ƙoƙarin kubutar da libya kuma yana matsayin yunkurin ƙarshe ne na warware rikicin ƙasar ta hanyar lumana gami da nisantar bullar duk wata mummunar masifar gaba da ƙiyayya tare da sa'insa da za su iya yin sanadiyar bullar rikici da tashe-tashen hankula da za su kai ga zubar da jini a ƙasar saiful islam gaddafi ya yi gargaɗin cewa idan har ba a hanzarta ɗaukan matakan da suka dace ba to wannan barna da bala'in da ƙasar take ciki za su ci gaba da gudana kuma za a ci gaba da janyo kwararar hawaye da jini don haka dole ne a ɗauki matakin kawo ƙarshen su kuma waɗannan matakai su kasance cikin gaggawa ba tare da jinkiri ba a bangare guda kuma majalisar shugabancin ƙasar libya a wannan mako ta sanar da shirin warware matsalolin siyasar ƙasar da suka hada da matakin kare haɗin kan ƙasa da kuma kawo ƙarshen rarrabuwan kawuna tana mai jaddada yin kira kan gudanar da zaman tattaunawan gaggawa da dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar da nufin neman samun daidaiton baki kan duk wani matakin da za a ɗauka a bayanin da majalisar shugabancin kasar ta libya ta fitar yana dauke da cewa majalisar ta gudanar da zama masu yawa da mambobinta kan wannan shawarar kuma ta cimma matsaya kan shirin nata na neman ɗinki barkar da aka samu a fagen siyasar ƙasar ta libya har ila yau majalisar shugabancin ƙasar libya ta bayyana cewa an naɗa abdullahi allafi mataimakin shugaban majalisar shugabancin ƙasar a matsayin wanda zai jagoranci gudanar da tuntuɓar ɓangarorin siyasar libya cikin gaggawa domin samun daidaiton baki da kuma ɗaukan matakin fara aiwatarwa bayan cimma tsarin taswirar hanya bayyananniya da za a tafi a kai kai domin kaiwa ga ƙarshen matakin gwamnati rikon kwarya ta hanyar gudanar da zaɓukan shugabancin ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a cikin wani ƙayyadadden lokaci a wata sabuwa kuma wata mai fashin baki kan siyasar kasar libya yar jarida arian labob a wata makala da ta rubuta a jaridar le times ta kasar switzerland ta bayyana cewa fargabar barkewar wani sabon yakin basasa a kasar libya yana kara ta'azzara bisa la'akari da yadda rikicin ke tsananta kuma ana ci gaba da samun bullar kalubale a fagen siyasar kasar yar jaridar ta bayyana cewa abin da ke kara daura kai shine karshen wa'adin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin firayim minista abdulhamid addabai ya ƙare tun a ranar talata 21 ga watan yuni da ya gabata na wannan shekara ta 2022 ba tare da an gudanar da wani zaɓe da zai mai gurbinsa ta hanyar siyasa da dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar za su aminta da ita ba yar jaridan aryan labab ta ƙara da cewa wani mummunan yanayi na siyasa da ke gudana a libya shine yadda general halifa haftar mai ritaya ke iko da gabashin kasar yayin da majalisar dokokin kasar da ke garin tabrok a gabashin kasar ta kada kuri'ar zaben tsohon ministan harkokin cikin gidan kasar fatahi bashaga a matsayin sabon firaminista kuma ya yi rantsuwar kama aiki tun a ranar alhamis uku ga watan maris na wannan shekara ta 2022 sannan firaministan haɗin kan ƙasa abdulhamid addabai ba ya bayyana rashin amincewarsa da zaben sabon firaministan ƙasar da zai mai gurbinsa tare da jaddada aniyarsa ta ci gaba da riƙe madafin iko a fadar mulki da ke birnin tripoli a shiyar arewa maso yammacin ƙasar har zuwa lokacin shirya sabon zaben gama gari a duk faɗin ƙasar sannan a ranar 17 ga watan mayun wannan shekara an samu bullar rikici har ta kai ga musayar wuta a birnin tripoli bayan da Firaminista minista fatahi bashaga da tawagar da take rufa masa baya suka shiga birnin na tripoli da nufin zama domin gudanar da ayyukan gwamnati a hukumance amma ala tilas firayim minista fatahi bashaga ya fice daga birnin sakamakon tashe-tashen hankula da zuwansu ta janyo a birnin kuma dakarun da ke biyayya ga firayim minista abdulhamid addabaiba suka sha alwashin kare babban birnin kasar har zuwa ƙarshen numfashinsu sannan washe gari firayim minista abdulhamid addabaiba ya furuci da cewa an kawo ƙarshen juyin mulki yayin da firayim minista fatahi bashaga ya sha alwashin sake komawa birnin na tripoli domin gudanar da ayyukansa a hukumance Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke birnin Tripoli Abdulhamid Addabaiba ya kuma bayyana yunkurin Firaminista Fatahi Albashaga na shiga birnin Tripoli da nufin mami madafin iko a matsayin halaka kai a fagen siyasa kuma ƙoƙari ne na kunna wutar fitina da rikici a birnin. yana mai jaddada cewa gudanar da zabukan gama gari ne kaɗai za su zama hanyar warware matsalar sabuwar dambaruwar siyasa da ta kunno kai a ƙasar. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kurraka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ya saba baku damar isar da ku na gaishe-gaishe a rana irin ta yau. Hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tahiran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ambari Bari shugaba na fada mazajen daga mai ne Dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga Madugu Oban Tahiya kafa wani ba ta mawa wani an ba ta yi tsawo ba ta yi gazarta komi an mutum mutane a shi. Hassan Barka. Rayar dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi. Akwai Laitoro Laitoro dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka. Akwai Duzuman Taksima a ɗa mai kwamfi jita to abokina kenan abokina na kaina ko in ce goga sarkin aiki din na ƙasa rabino daga na hammaradi a gaishe ka da mijin duniya akwai tsoho mai albarka shi da mai ɗakin shi akwai rabi mai aski abokina na kaina ƙanina kuma shugabana gaba ɗaya duban gaisuwa da fata a akwai isu matsatai ya kuma matsatai yan ba da raka gaba ɗayansu duban gaisuwa da fata a kai akwai dan fulanin warji sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daga nyamai Nijar shugaba kaga ta yata ha. Salamu alaikum BOH mune jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Local Government daga Sokoto a tarayyar Najeriya kamar yadda kuke ba dama a kowace rana. Yau ma zan isar da sakon gaishe gaishe na zuwa ga abokaina kamar haka. Lawal bin Hambali MK Dan Silba Sokoto Letoro Nijar Ilyas Kurezi ra'ayin zuci Shitu Tahir Agadas Nijar hadar mai kwamfuta mai yama Mamman Shafi'u Tupac mai wata Ibrahim Haruna mai anguwa kabiru solo usman isu madattai sanusi madattai mansur aliyu birnin kebbi tsoho mai albarka nijar uda muhammadu gidgori nijar yakubu mai aski ba da raka unguwar tudu da magaran ilyas yakubu da gawa doziman taksi samariya dan nijar ahmad ladan girkau sahabi ibrahim letoro nijar shafi'u tupac mai wata mamman dan bare bari sanusi satar kasuwar kwalliya da magaran na agwa mai hwaci da sauran duk masu tura sako ta wannan kafa ku mai gaishe su na zp ibrahim rigar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya biyu murin jam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar tarasa da magaram jamhuriyar nijar to alhamdulillah yau ma da yake muna karshen mako ne za mu gaida yan uwa da nan arziki na farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan malam hassan barka da abokan aikin shi kamar su eh, sunusu winti su tahir amin su awal kunya bayan wannan ina gaida mai gida na sanu sama dattai ina gaida baba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida adawu mai kwamfuta mai yama da kuma ibrahim haruna mai anguwa gidawa buza mazaunin ƙasar kamaru da uda mamadu shatukuri da dozman taksi moto turbin official zandar da nazifi ibrahim rugar malam shagari sokoto da shafi'u wanda aka yi sani da tupac mai wata a gadas da fatan kowa da kowa ya ji kuma yana cikin koshin lahiya Assalamu alaikum Radio Tehran. A ah, ina son ku bani dama domin isar da sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga shi mai gabatar da wannan shiri Hassan Barka da kuma Iso Madattai da Sanusu madatai da Alhassan Mai Faci Agadas da Zaidu Bala Kofa Sabon Birnin Kabi dan Asama Mai Fata ya wuri Sa'idu a ah, da shi Haddabe Mai Kwamfuta Mai Yama a da sai Lurwani Sa'idu Gairi da Hamza ya Abba da dukkan sauran a ah, masu sauraron wannan gidan rediyo na Tehran. Na gode Ahmad Ladan Girkau shugaban kungiyar Murai Talaka. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biyu ta hausa jamhuriyar musulunci ta tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa lawai cediya eh, da yake muna karshen mako sai mu gaida yan uwa da abinnan arziki da farko ina gaida shugaban wannan shiri hassan barka da shi da abokan arziki shi ina gaida ɗana na kaina dauda tayar agadas da shi da iyalin shi ina gaida garan farkina nasiru isa mazauni kasar afirkwas ina gaida garan farkina abuta muhammadu wanda ke zama kasar pre-course ina gaida na agwa mai faci bakin ofital ina gaida diyata fatima zara ma'aikaciyar likita wadda ke yamai ina gaida abokina harashi wanda ke zaune kasar birkina faso ina gaida abokina hassan zuza wanda ke lawai kwango ina gaida dukkan daukacin musulmi a wannan safiya ta jima alherin da ke ciki allah ubangiji ya kamu na shishirin da ke ciki allah ya kare mu da shi na gode mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawala lawo cediya na gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na boh suna na hada mai kwamfuta mai amma local government kebis da nigeria to yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama a mika sakon gaisuwa ga jagoran wannan shirin malam hassan barka akwai adamu iyanza daura akwai mansur aliyu nasarawan birnin kebis hawa da ibrahim dan hoton zamfara kwamar ilyasu yakubu daga akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai kado da daga gadan fulanin warji isa jikan mai saje toro na zifi ibrahim ruga malam shagari ahmed ladan garkau gani alalawa lawal game da kura kano akwai sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran isa abubakar tsobi albarka akwai shetu tahir Gadas akwai ibrahim haruna bendera da ke nijar akwai muhammadu dan bari bari da ke nijar akwai kuma kabiru sula usman shi kuma da magaran akwai yakuba mai aski ba da raka akwai ibrahim nuhu cspp da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umaru da ke kazawai akwai kuma uda muhammadu da ke gidigore akwai kuma sanusi star kasuwar kwalliya da ke nijar a ƙarshe yana gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon suna sunana haɗa mai kwamfuta mai yamma local government kevistan nigeria salamu alaikum gidan rediyo musulunci na ƙasar irin mai albarka mai magana masu aliyu na tsara amfanin kibar ga tarayyar najeriya damar da kuke ba wa na gashin gashin mu na ƙarshen mako to shine zan fara da mai gabatar da wannan shirin hassan barka da shi da ma'aikatan shi ba da haka kuma ina gaida babban aboki na hada mai kwamfuta mai yamma sumayya abubakar yamman shi kuma birnin ke ba da haka kuma ina gaida tsoho mai albarka ina gaida sanusu madaddai ina gaida iso da magaran ba da haka kuma ina gaida firedi na ra'ayi yanzu ci ba da haka kuma ina gaida ahmed ladan girkau ina gaida zaidu bala kofa sabuwa madasuwar sani illele yari birnin kebbi da tanasir mai maganin gargajiya birnin kebbi sani a shahura mai goro sabon kasuwar birnin kebbi nasiru uban shahada gosulon birnin kebbi sannan kuma ina gaida da tanasir mai maganin gargajiya birnin kebbi ina gaida honorable hassan na maroko ina gaida abubakar aminu gulumbe duk wanda ke cikin wannan gidan ina gaishe shi to da a shafa cewa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa biyu hace muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio bihoyat mai albarka mai magana yusu baban sale daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki tun daga muna karshen mako da farko ina gaida ladan girkau ina gaida asan alhaji omar ina gaida gado da diga ga dan fulanin wardi ina gaida yabi mai kayan kwali wanda ke cikin tashar da magaran ina gaida tasisi kigo ina gaida abdi kirimo mai kayan waya a cikin tashar da magaran ina gaida hayya mai gyaran waya a cikin tashar da magaran ina gaida malam hamus club da magaran ina kwana daga karshe ina gaida asan barka mai shirye shirin nan ina maka fatan alheri to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakon naka kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau burki zai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. tokar da ya shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu VOH daga nan birnin tare muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin mu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Standard Stan na Atila Shahid Mutahhari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa da muke kawo muku mun yi maganar yadda aka kare da fursunonin yaƙi saba'in na ƙurashawa a yaƙin badar da kuma yadda aka bisne mushrikai saba'in da aka kashe a badar da rabon ganima da kuma maganar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da mushrikai ƙurashawa da aka kashe har ila yau mu yi maganar irin sauye-sauyen da yakin badar ya kawo a cikin ƙurashawa da kuma irin matsayin da musulmi suka samu bayan wannan yakin da haka kuma za mu fahimci dalilan da suka sa dole sai an yi yaƙi na biyu tsakanin mushikai ƙurashawa da kuma musulmi bayan yakin badar dai abu sufiyan ya faɗa wa ƙurashawa kada su bar matansu su yi kukan mamatansu a badar don kuka yana rage raɗaɗi don haka nan da nan taken ɗaukar fansa ya game birnin makka kowa ya ce sai an ɗauki fansa don haka tun bayan yakin suka fara shirye-shiryen yakin uhudu don haka a lokacin da suka kammala shiri a cikin watan shawwar na shekarar da ta biyo sai suka fito suka kama hanyar madina tare da jagorancin abu sufyan rundunar ƙurashawa tana da mayaka haye a kan dawaki kimanin dubu uku sannan wanda suke ƙasa kuma kimani dubu biyu sannan sun fito da mata da yara don wai kada tsanani ya sa su juya baya su bar matansu hindu matar abu sufyan ce take jagorantar matan ƙurashawa zuwa yakin uhudu sannan ta sa su suna rera waƙoƙi na hamasa da kuma zuga mazaje su fito yaƙi a ɓangaren musulmi kuma abbas dan abdulmuttalib ammi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasiƙa inda yake shaida masa batun shirin Qurayshawa da kuma aniyar su ta farwa Madina a lokacin da ɗan saƙon abbas ya isa wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya shaida masa da saƙon nasa sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira sahabbansa ya gaya musu shirin ƙurishawa sannan ya nemi shawararsu kan abin da za a yi a nan mafi yawansu suka ba da shawarar cewa a zauna a gida don idan sun shiga gari sai a yaƙe su kan tituna na birnin madina sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbi shawararsu amma ba a daɗe ba sai aka ganshi ya sanya kayan yaƙi ya buƙaci a fita a yaƙe su a wajen madina wasu malaman tarihi sun ce akwai wasu matasa wanda ba su sami daman zuwa yakin badar ba suka buƙaci manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da su zuwa yakin ƙurashawa don suna son shahada a tafarkin allah ta'ala sai dai wasu suna ganin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami labarin cewa ƙwarishawa suna da wakilansu munafakai a cikin musulmi wanda suka ba shi shawaran ya zauna a gida don idan ƙurashawa sun far masu a cikin madina za su gama da su gabaki ɗaya a lokaci guda don haka ne fa manzo Allah ya sauya shawara ya kuma fita yaƙi zuwa Uhudu don ɓata shirin na Qurayshawa na shiga Madina da kuma yaƙarsu a cikin Madina don kawo ƙarshen musulmi da musulunci. A nan sai wasu sun yi ta ƙoƙarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna Madina amma ya ƙi amincewa yana cewa bai kamata annabi ya sanya rigar yaƙi ya tuɓe shi ba. sai allah ta'ala ya raba tsakaninsa da maƙiyansa uhud dai bai da nisa daga madina don haka nan da nan suka isa wurin ana cikin wannan halin ne sai abdullahi bin salul shugaban munafukai a madina ya koma madina da mayaka kimani 300 daga cikin mayaka kimani dubu wanda manzon allah sallallahu alaihi wa ya fita da su daga madina wasu kuma suka ce ai wasu yahudawa ne wanda suka kulla yarjejeniyar zaman lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka fito don taimaka masa a yakin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce baya son taimakan su amma duk da haka dai Abdullahi bin Salul yana daga cikin wanda suka koma Madina tare da wasu musulmin sai suka ce manzon Allah ya ce ai bai son taimakon su don ba zai nemi taimakon kafirai kan shekai ba sai suka juya suka koma da mutane kimanin 300 daga cikinsu har da munafukai wa'anda suke tare da abdullahi bin salul daga karshe dai musulmi kimanin 700 ne suka rika mushikai shiga filin uhudu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa da kansa ya tsara yadda yakin zai kasance inda ya sanya dutsen uhudu ya zama a bayansa wato bayan sansanin musulmi ta yadda mushrikai ba za su zo masu ta baya ba haka ma munafukai wa'anda suke madina kada su yi tawaye su zowa musulmi ta baya to masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fita idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da yanzu kuma za mu kai ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barka masu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin nan ne da a cikinsa muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da yake zama daga nan sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran da ni awa da kuma na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ka tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malamin nan bashir zaria da kungiyar raf ta rasulul azam foundation da ke birnin kanon dabo wanda har ila yau shine shugabanta na shashin dawa shehun malamin a yau zai ci gaba ne da darasin da ya faro na littafin kaifa yurabil aba'ana na aliyu fallahi wanda shiga fata malam bismillah الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد ali muhammad bayan an yi aure a daren farko sai ta ce mishi tana roƙon arzikin wani abu take son yi mata don allah albarkacin wannan daren da allah ya cika musu wannan burin yi mata wannan lokacin da ya faɗi wannan ɗin lokacin da ya faɗi wannan kalma din kaji a nan ta nemi mata wannan sai ce insha Allah zai matuƙar bai fi karfin shi ba ta tabbatar mishi da cewa lallai bai fi karfinsa ba zai iya ilai kuwa abin da ya faru kenan a wannan lokacin ta ce abin da take so shi ne duk lokacin da ya shigo tsakar gida ya dinga gwale ta ya dinga hantararta ya dinga nuna mata tsana ta ce a ah, mai haka ashe shi ko ɗabi'arsa san su wasa da nuna soyayya har a gaban kwai. masu raro kada ku shafa wannan shi na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na boh hausa a nan birnin tehran da muke sauraron wani shehun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayanin kan yadda za a zauna da warar miji shi haka yake saboda haka ta karanta sai ta hana ta ce a ita ma haka take so ita tana son ka dinga hantara ta ka dinga nuna tsana ka nuna a duniya ba wanda ka tsana kamar ni ni ce da me ta ce ai kai alƙawarin da abin da nace kuma wannan bai fi karfin ka ba za ka yi sai to shikenan shikenan ita kuma tana da ɗabi'a na tarbiyya ta san yadda ake zama da tsofaffi ita ce mai gyara mai tsefewa tsohuwar nan kai mata kitso wani lokaci ta san yadda za ta yi har mahaifiyar ta bacci a cikin yadda duk abin da za ta yi mata ta yi mata kunshi duk abubuwa ta zama na tana tsananin hidimawa. wannan matar da ya zo ya ganta a cikin tare da uri ya hahare ta ya hankare ta ita ko ba ta san ba ne nan ta kira shi ta ce wallahi na ga take taken ka da aka samu saliha yanzu kana son ka cutar da tiktok wallahi ko bayan ba raina in ka sake ta Allah ya isa ban yaji ba. salawat Allah Allah Muhammad yanzu wannan ba ta yi jihadi ba jihadin mar'ati ta tabawul sai ya gama da abin da suka in aka shiga daki ya rukuna matar shi ta fara'az daga lokacin ta kashe hakkin aure har suka gamu da suka rabu da mahaifiyar lafiya sai zamana ta gane ashe uwar saliha ce ita ba ta so ne a kwace mata da ba wai kyashi take yi ba ta yaya aure ita ta fi so alhali uwa ba kya bukatan wannan kowa na da matsayin shi ba yadda za a yi matsayin mata ya kai na uwa ai ba zai yi ba mutum ya kwanta a cikin ki dukkan abincin da zai ci naki ne Allah ya haɗa cibiyar shi da taki saboda duk abin da kike ci shi yake ci numfashin uwa fa shi jinjiri yake yi ba wani abu ba tare da shi da gajinin ke rayu shi yasa alaƙa yaro da uwa dole ne ya jinsa da uwa kwan halittarsa daga uba ne amma asalin jikin shi da abin da ya gina samun shi daga uwa ne saboda haka bai kamata iyaye mata su dinga tsananin kishi su kuntatawa su jin zama daɗin zama ba saboda irin wannan halin amma kuma idan mace ta samu kanta ta samu kishiya ta uwa dan suna ce mu wai wata kishi akwai wanda ba ma iyaye Ya yi miji ne ko kannansa su shiga kishi da matar ɗan uwa to irin wannan rayuwa ana samu kamata yake zama ke kina da hikima kin san yadda za ki yi kyakkyawan zama da su saboda haka a nan gurin yake cewa akwai iyaye waɗanda a shirye suke su sadaukar da duk abin da suka mallaka saboda yaran nan waɗannan yaran اللذان لا يبتغيان من أولادهما أي تعويضات ولا يريدان منهم ضلاء ولا شكورا ذاك سامو أبن دا إياي سكي ويا أنسو باسا نيمان تبياس باسا نيمان ما غوديا وكل ما يتمناه أن يكون ولدهما شيئا مذكورا فاتنسو سنة أنسو وانزو سوزما متعنين كريكي sun zama abun ambato da ga shi dai yau malam ya fara bude mana sabon littafi to amma lokacin bai san da wannan ba da karshe muna yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen da'awa na raf rasulul akram foundation da ke kanon dabo godiya ta musamman game da waɗannan bayanan duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon rediyon boh da ke nan bin tehran na kasar iran ni aurkun da shida na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Tumar da lama saurari yanzu kuma sai shirin muna ƙarshe shirin duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya. Akan batun da muka buɗe dangane da sabuwar manufar ƙungiyar yarjejeniyar tsaro ta NATO. wacce suka shatar za ta faro aiki tun daga shekara ta 2020 zuwa ta 2030 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a shirinmu na ƙarshe mun buɗe magana ne akan sabuwar manufar ƙungiyar jejen tsaro ta NATO wacce aka fitar da ita a yayin taron ƙarshe da suka yi a birnin madrid na ƙasar spain dama dai duk bayan shekaru goma ne ƙungiyar ne tsaro ta nato take yin taro domin sake fitar da sabbin manufofi sai dai ɓallar annobar corona a shekara ta 2019 ta jaza jinkirta taron na shekara ta 2020 sai a wannan shekara ta 2022 aka yi shi wannan ya sa manufofin da aka shata suka faro aiki daga shekara ta 2020 din wanda kuma za su ci gaba zuwa shekara ta 2030 a ƙarƙashin sabbin manufofin nato ta ayyana ƙalubale da barazana da tafi fuskanta a wannan lokacin idan a shekaru sha biyu da suka gabata ta'addanci shine barazana ta farko da ƙungiyar ta ce tana fuskanta to a wannan lokacin wannan matsalar ta samu koma baya zuwa matsayi na uku babbar barazana da nato ta ce tana fuskanta a wannan wacce kuma ita ce ta farko tana fitowa ne daga ƙasar rasha yaƙin da rashin ta shelanta a kan ƙasar ukraine domin daƙile karatar iyakarta da nato take yi ya kawo sauyi matuƙa a cikin sabon manufofin wannan ƙungiya a ƙarƙashin sabon manufofin da ya an bayyana cewa rasha ce barazana mafi girma ga zaman lafiya wanda nato take fuskanta hakanan zaman lafiya a cikin nahiyar turai da kuma gaɓar tekun atlantika sun kuma ce kasar rasha tana son dagu da zaman lafiya a cikin kasashen da suke gabashi da kudancin nahiyar turai hakanan kuma can dungun arewa a ƙarƙashin sakin layi na ayar doka ta takwas ta sabuwar manufofin an bayyana cewa ƙarfin da tarayyar rasha take da shi na hana sufurin ruwa na ƙasashen ƙawance wani babban kalubale ne ga manufofinmu kuma yadda moscow take ƙara jibge sojoji a yankunan baltic da tekun black sea da tekun mediterranean da kuma yadda take da ƙawancen soja da belarusia kalubale ne ga tsaro da manufofi na nato sai dai kuma duk da haka naton ta ce ita fa ba manufarta ta yi fada gaba da gaba da rasha ba kuma wai ita ba ta ma matsayin barazana ga rasha amma kuma a lokaci ɗaya ba ta ɗaukar rasha a matsayin ƙawa don haka za ta ƙarfafa ƙawancen da take da shi tsakanin mambobinta domin kare kai kuma za ta mayar da martani a cikin gaggawa amma kuma na tantace za ta ci gaba da tuntuɓar rasha domin hana ɓarkewar yaƙi wannan shine abin da doka ta tara ta sabuwar manufofin kungiyar jirgin tsaro din ta nato ta ambata sai dai a mahanga irin ta rasha wannan zance ne na siyasa da kuma farfaganda kadai domin a ƙarƙashin aƙidun ita kanta kungiyar jirgin tsaro ta nato suna ɗaukar rasha a matsayar abokiyar gaba don haka rasha take kallon su da wannan mahangar da suke kallonta to barazana ta biyu wacce natin ta ce tana fuskanta da tasirinta zai bayyana a nan gaba shine daga kasar china duk da cewa babu wata iyaka ta ƙasa a tsakanin china da nato sai dai natin ta shigar da china a ƙarƙashin barazana ta biyu da take fuskanta bayan rasha burin da jamhuriyar al'ummar sin take da shi na ƙara bunƙasa da samun ƙarfi sannan kuma da amfani da hanyoyi mabambanta na siyasa tattalin arziki da soja duk nata tana ganin su a matsayin wani kalubale a gabanta mai girma hakanan kokarin da sin ɗin take yi na yin fice a fagen kimiyya da fasaha da ƙere-ƙere duk wasu abubuwa ne da natan take ɗauka za su zame mata matsala a nan gaba. daga cana ne ta'addanci yake zuwa na uku a jerin waɗannan ƙalubale da barazanar da nato ta ce tana fuskanta to yin dubi dai ga sabbin manufofin na nato yana nuni ne da cewa abu guda ɗaya a gaban ƙungiyar shine hana duk wata ƙasa ta yunƙuro domin ta kawar da su daga zama cibiyar siyasa tattalin arziki da soja na duniya don haka a shirye suke su jangwalo wani yakin da zai shafi duniya domin kare wannan manufar tasu a ranar goma ga watan fabrairu na shekara ta 2022 ukraina ta kulla wata jejeniya da amurka dangane da yin muhimman ayyuka tare a wannan tsakanin ne amurkan ta bayyana wajabcin ganin an shigar da ukraine cikin kungiyar jejeniyar tsaro ta nato lamarin da amurka ta kwana da sanin cewa tsokana ce kai tsaye ga rasha bayan kwanaki kaɗan daga wannan lamarin shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya aike wa da amurka takarda da a ciki yake buƙatar ta tare da ƙasashen nato da su kaucewa abubuwa masu zuwa na farko su yi alkawarin cewa ba za su shigar da ukraine cikin ƙungiyar nato ba na biyu kada su girke makamai na kai farmaki kusa da iyakokin ƙasar rasha na uku sojojin nato su janye daga ƙasashen gabashin turai zuwa yammacin turai sai dai amurkan ta yarda da wannan bukata ta rasha don haka sauran ƙasashen nato ma suka biya mata da ƙin lamun cewa da waɗannan bukatun na rasha a ƙarshe kuwa hakan ya kai ga barkewar yaƙi to idan muka koma baya zamanin wato mulkin shugaban ƙasar amurka donald trump za mu ga cewa ƙarƙashin manufofin tsaron ƙasar amurka an shigar da sin da rasha a matsayin barazana ga amurkan wannan manufar ce dai natin ta shigar da ita a ƙarƙashin tata barazanar abinda hakan yake nuni a nan shine a nan gaba amurka za ta yi ƙoƙarin kunna wata wutar yakin tsakanin ƙasar china da taiwan kuma sauran ƙasashen nato za su biya mata kamar yadda suka yi a kan rasha a yanzu duk wannan yana faruwa ne a ƙarƙashin batu guda wanda shine ƙasashen na turai a ƙarƙashin jagorancin amurka suna son ci gaba da zama jagororin duniya kamar yadda suka naɗa kansu a cikin siyasa tattalin arziki har da al'adu wanda hakan wani ƙoƙari ne na mai da hannun tarihi baya domin kuwa tarihi ya tabbatar da cewa al'ummu sukan samu sauyin matsayi idan a yau wata al'umma ce a gaba abu ne mai yiwa nan gaba da wasu shekaru masu zuwa ta koma baya ko kuma ta samu ja da baya hakan ta faru a cikin akalla karni ɗaya zuwa biyu da suka gabata inda birtaniya ta taɓa zama jagora ta ƙasashen turai ta hanyar zama wacce ta shimfiɗa mulkin mallaka a mafi yawancin ƙasashen da suke doron ƙasa idan aka kwatanta da sauran 'yan mulkin mallaka har ana wa mulkin mallakan ta kirari da cewa rana ba ta faduwa a ƙarƙashin mulkin birtaniya wato saboda girman ƙasashen da take malka idan a wata ƙasa dare ne to a wata ƙasa rana ce sai dai kuma wannan ya sauya ya zama tarihi inda a yanzu amurka ta mai gurbin wato ƙasar birtaniya na zama jagorar ƙasashen turai shi kuwa tarihi ba tsayawa yake wuri ɗaya ba zai ci gaba da haifar da sauyi illa iyaka dai su ƙoƙarin jinkirta abin da yake doka ce da tsari na tarihi to ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don mun karkare wannan jerin wato shi da muka buɗe ba a kan ƙungiyar ya tsaro ta mato da manufofinta sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaba da za a ji mu ɗauke da wani ƙarin bayanin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. To da hakan ne ma muka kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa biyu wacce ni Hassan Barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. Mm-hmm.